اللهم صل على ابراهيم وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولأئمه الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين الله سبحانه وتعالى لئي فرطا لفترى وصا كالسياسة كمونا منهن رانا من البركة يومنا رانا الثلاثة عند منا الشاقية فوتن ترى سين وتر رمضان hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku Allah ta'ala ya sake haɗa mu a cikin wannan gari mai albarka shine garin Yamai a nan kwatar wannan ƙasa mai albarka ta jamhuriyar Nijar domin ci gaba da karatun tafsirar Alƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowace rana muna roƙon Allah ta'ala kai muna gudunmuwa wuraren cikin sura ta 25 daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura 114 karatunmu na jiya mun tsaya kan aya ta 44 yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 45 bismillah malam ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا شنا لما ليس ثم شرع تعالى yanzu kuma Allah maɗaukakin يا ya fi a dilla ala tauhidihi a cikin dalilai waɗanda suke ana iya ganin su waɗanda ke nuni akan kaɗaituwa Allah subhanahu wa ta'ala da bauta waka kara a dillata minha kuma Allah maɗaukakin sarki yanzu zai ambata muna dalilai alamomi guda biyar waɗanda ke nuna Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cincinta abota masa. Al'awwal na farko ƙaunuhu inda Allah ce alamtara, shin ba ka yi gani ba kai mai karatu ko mai sauraron karatu, tanzuru ba ka yi gani ba, ila ka zuwa ga aikin Ubangijinka, ila fi'ila ka zuwa ga aikin Ubangijinka kaifa madda zilla. yadda Allah maɗaukakin sarki ya jaduna min waƙatil isfar daga lokacin haske wanda ya bayyana daidaitai bayan kulluwa alfijir ila waƙafi tulu har zuwa lokacin kulluwar rana Allah ta'ala ya ce walau sha'a da Allah ya so su kunu ya bashi yadda yake wuri guda laga alahu sakira da Allah ya sanya junan nan da ma mauri guda mukiman dawwaman ma la ya zulu ba ta gushewa bi shamsu saboda kullowar rana Allah ce sun maga Allah shamsu alaihi sa'annan mun ka sanya rana a kai ai abdulla a ita yuna dalilan ta zama ita ce dalili ita ce mai nuni balawla shams saboda haka ba da rana ba ma urifar da ba san wani abu yuna ba kaga wannan shi ma ba karamar hikima ba ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin yana ƙara nuna mana samuwa Allah madaukakin sai yana ƙara nuna mana wanda ke wanga aiki ba ba abin warki ba ba abin wasa bane ne wake wanga aiki shine Allah wanda ya ce kuma bi a kaɗaita shi da bauta saboda haka yanzu zube inda kake tsaye tuna ka tana nan tare da kai to amma kuma ba za ka gani ta ba sai Allah ta'ala ya fitar da rana yanzu in kana cikin duhu ya za a yi ka ga yunaka kaga ba ka gani yunaka amma da zaran hasken rana ya yi sai Allah maɗaukakin sarki sai ya jawo da ya jawo ta ya jawo ta rana na bayyana sai ka ga Ka kaga daga cikin hikimar samuwar yuna hatta abin da ya shahi ibadan mutasalloli musamman kaga sallar azhar da sallar la'asar kaga abin da shari'a ta yi amfani da shi shine ne shine abin da ya shahi yuna za a ce lokacin sallar azhar wanda yake zaɓaɓɓe shine daga karkatawar rana haɗu na komi ta yi tsawonsa shi na mai muktasar yake cewa alwakatul muktar yace lokaci wanda an zaɓa zuhuri ga Salla azhar lokaci zaɓaɓɓe wanda shari'a ta ce a yi sallah wannan lokaci yace min zawali shamsi da akhirin kama mai muktasar yake cewa daga karkatawar rana daga tsakiyar sama da akhirin kama har zuwa ƙarshen yunaka yuna kowane mutum tana aunuwa ne bi saba ta asada bi kadami nafsi lokacin da duk dunarka ta kai tsawon ka auna tafin ƙafarka so bakwai ya yi daidai da dunan nan to duk wannan lokaci muktari na na abin da ya shaye ne sallah azza to da zaran dunarka ta ka auna ta da tafin ƙafarka guda bakwai kada ta yi daidai to muktari zaɓaɓɓen lokaci na sallah azza ya riga ya ƙare kaga ko akwai agogo ko babu abu, ko an yi kiran sallah na la'asar ko ba a yi ba muktarin ta ya riga ya ƙari kuma kana iya gane wannan kamar yadda su a sun kai magana da ka na hannunka guda hudu lokacin duk da ka auna yuna ka da ka hudu haka hasso hudu kaga yayi daidai da yunarka to muktari ɗan lokaci na sallar azahar ya ƙare a wannan lokaci to shi na shi mai muktasar yake amma bai gairin zillin gawa ba tare da wannan tunan ta karkatawar rana ba domin ko da rana za ka kawo wa tsakiya to za ka iske kowane ɗan adam akwai wata tuna na wanda a tare da shi to in za a auna wannan kama da an ka ce ta mutum ba za a sa da ita ba za a fitar da ita to shi na shi mai muktasar yake cewa wa huwa awwalul asli da zaran kuna komi ta yi tsawon sa to shi an muktari shi an ta lokaci na sallar la'akar yake na lallin Isfira. har zuwa rana ta surka ta fara canza kenan muktari zaɓaɓɓen lokaci na sallar azhar yana ƙarewa muktari na sallar la'asar yana shigowa shi na ce wa da ƙadari ihdahuma wa hal fi akhir qamatil a aw saniya thaniya saboda haka zaka iske allahu subhanahu wa ta'ala zai halitta muna abubuwa saboda hikimomi masu yawa yanzu kun ga yunan nan da Allah madaukakin sarki ya samar da ita yunan nan da ake ganin ta saboda musabbabin rana to kun ga hatta wajen ibada musa abin da ya sallar azza da sallar la'asar abinda an ma'auni wanda za a gane muktari na sallar azhar a gane muktari na sallar la'asar wannan tuna ita shari'a ta ba da dama a yi amfani da ita saboda haka amfani da ake yi da kalanda wannan ba shi ba ne saboda ne saboda shi ma wani ilimi ne za ku yi amfani da wannan kalanda ko da yaushe ku diba an ce rana za ta yi zawali lokaci kaza muktari na sallar azhar zai kare lokaci kaza muktari na sallar la'asar zai shigo lokaci kaza zai kare lokaci guda in kun ka diba wannan sai ku yi amfani kuma da wanga wanda shari'a ta zo shi shi ma wancan shari'a ce dai ilimi na wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana da tsarin bayansa to amma ba za a ce ka tokan gare kawai za a dogara ko da yaushe ba za a dinga auna saboda ni wancan wasu alamomi na waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake bayyana yake bayyana a yi amfani da su to kaga ai wannan kuma iko na na ubangiji Allah ta'ala yana iya canza wannan alama daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza to shi na ake son ko da za ku yi amfani da wannan ilimin wanda ake amfani da shi na wannan lokaci wanda Allah madaukakin sarki ya bayyana da sashen da sashen bayansa ana amfani da wannan sa'annan kuma ana aunawa da wanga wanda musulunci ya zo da shi ina fata an gani shi na Allah makawai sai ya ce muna sun ma da Allah shamfa a laifin dalila Allah ta halarci sun ma ƙaƙasu na wu. Allah subhanahu wa ta'ala ce sun ma ƙaƙasu na wu ba haka sa’an muka riƙe nuna, ai, abdul mutuna al-mamdud wadda take mai ƙaƙiya ilaina zuwa gare mu ƙaƙasun yasira. rikewa wadda take yar kaɗan bin ulumi shamsi saboda kullowar rana kaga fa zirlu ma da yace kaga ita tuna zulma ai kuna ta zuru wadda tana gushewa watan ta su bi ulumi nure saboda haka tana bicewa tana shayewa lokacin da haske ya kullo gare ta wa zuhuru alaiha da bayyana sa akan ta wa kadalika alquran to abin da yasa Allah ka wa ga haka Alƙur'ani yake nurun haskena yazulu al-kufra bi yana kusar da kafirci da shi Alƙur'ani. wa yanubu makanahu al-iman sai kasance imani sai ya zauna bayyanarsa to wa dalilu sani abinda addalili na biyu abinda ke nuna muna kadaituwa Allah da bauta qauluhu ta'ala inna Allah yake وجعل وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا دليل نبي wanda ke nuna cewa lalle Allah shi kadai ya cincinta a bauta masa shi kadai ya cincinta a nemi bukata gare sa shi kadai ya cincinta a nemi kurayewar damuwa gare sa Abinda ke nuna haka wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya muku dare ya zama sutura gare ku satira ya zama mai sutura kan libas yadda kaftan sutura saboda haka za a ga mutum ma in zai je wani wuri wanda yake mai muhimmanci sai ce ka bari sai dare ya ina nan ce saboda wannan wurin da yake son ya je ba kowa yake son ya gan shi a wannan wurin ba sai ce to a bari har dare ina ba ta an gani wannan wasu ba ta kuma Allah madaukakin sarki shine ya sanya muna bacci ya sanya muna kwana hutawa ranatan huta lil abdani ga jikunkuna bi qada'il a'mal da zaran dare yayi to shikenan kuma sai kaga an yayin da mai shago ya rike shago wanda ya ofis ya rike ya rike ofis wanda abuna ya dawo gida wanda an dan sana'a shikenan kuma sai gobe don ko ba ka zo shago ba ba ka zo masana'anta ba to kowa zai wace ya yi gida to Allah madaukakin sarki shi ya yi haka Allah ta'ala ci wa ja'ala nahara nushura kuma Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya sanya rana wadda take abin watsuwa manshuran bihi abin watsuwa a cikin rana lifti ga'irin saboda nema arziki wa gairihi da sa. saboda haka za a ga wani da zaran tun kullewa alfijir wani tun kanan a yi su bayan wani ma sallar su bayan buga hanya ta kan mai saboda da zara albisir ya ke zuwa shi ke nan na har tare to shi ke kuma sai ka ji ana motsawa kowa ya tafi wannan ya kasuwa wannan ya gona wannan ya ofis wannan ya makaranta wannan ya wajen ga aiki kowa allah madaukakin sarki ya raba masa aiki to wannan shi ka nuna mana kaɗaituwa allah wannan yana nuna mana cewa allah maɗaukakin sarki mai wanga aiki wallahi shi ya cincinta abota mu Allah ya raba ma kowa aiki ya bashi in safe ya san wani kaga wanga yayi gabar wanga yayi yamma wanga yayi kudu wanga yayi arewa kuma kowa in ka kai ya dina ne da abin da zai amfane sa duniyar sa da lahirarsa Allah ya kara mu na imani والدليل الثالث دليل نوح قوله تعالى الا ذلك هو الذي أرسل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء الله تعالى وهو الذي الله تبوتا Allah shi ne wannan wanda yake harsalar riyaha Allah shi ne wanda ya aiko iskoki wa fi kira'ata a cikin wata kira'a riha shi ne iska bushran iska ne yana mai bushara iska yana mai sanarwa bayyana ya dai rahmati nan ta uwa ba baya ba da bushara to nan kai tsaye kuma sai ka ga rahama Allah ta ai mubashiratin iska wanda Allah madaukakin sarki yake turowa ya tashi ko ina ba ba ba baba bin nuzulil matsari yana sanarwa na cewa ga ruwa nan tafi saboda haka kada wanda ya yi ya shanya ya bushe ya kwashi wanda har da wasu kaya abinci ya shanya a waje ya manta dare ya yi ne kwashi ba lokacin da iskar ne ya taso iska yana mai rushara yana mai sanar da bayan Allah cewa ga rahama Allah madaukakin sarki nan tafi duk wanda hadda wasu kaya waɗanda suna iya fara ya kwashe sa. wanda an nesa da gida to ya yi shiri ba ya ta ma gida in ma ba gida za ka je ba to inda za ka labewa ka yi kokari ne kai saurin saboda haka da yawa za a ga mutum lokacin da iska hadari ya taso ya san daga inda yake kila kamin ya kai gida ruwa sun taso sai ka zai ce to bari yi kokari yi sauri kaza ko da nika kai wurin ruwa sun zo in dallaɗe in Allah ta'ala ya tsara saukar da rahamarsa sai ya sa a gida to kun ga mai wanda aiki shi ne Allah kuma shi ne ya cincin da abota a ƙasa bizarbil muwahhada da yin zamma ga abin da take abin kaɗai sawa ita ce ba mu wasu kuri shi a ce bushra jam'u bashirin jam'i ne na mai bishara mai sanarwa wa qur'a an karanta nusra jam'u nushur karasu wa qur'a an karanta bi dhammi nun wa shin fi ati nusra ai mutafarrika wanda take daban daban qudamil makar gabanin zuwa ruwa Allah ta'ala zai rarraba wannan iska wannan shi wannan ya gabas wanga ya arewa haka Allah madaukakin sarki yake aikinsa malai joji qira'ata a cikin wata qira'a bi sukuni shi ana daura shinun din nan ta fatifa wa fi qira'ati qira'a bi kana ana dauri ta nushra wa fatihin da yan fataha ga nunun nashra sai za masdar ya za masdar Allah ya wa anzalallahu sawkan min as-samai Allah ya ce daga sama ma an ruwa tsawuran masu tsarkakewa mutahiran ma tsarkakewa ya tsahiru gairahu yana tsarkake wani waninsa min al'adinaki na abin da yasa ya daurori a zahira wadda abba ya nanna walbazina da wadda aka ya min al'adisai ne daga hadasi biyu al'asurar wal akbar hadasi karami da hadasi babba ku jidi wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala bayan waɗannan ruwan da za a saukar malam mu sha dabbobin mu su sha amfanin gona shi fito kuma ruwan ga da su ne ake tsarki na abin da shi hadasi babba da hadasi Da da aka fi alhadas shi ne duk abin da zai fito mata ɗan adam ta gaba ko ta baya shi ne hadasi Da kasance ga ta gaba tsari na zo mu ta gabansa ko ba haka ba kaga hadasi ne haka nan mazi yana fito ma mutum. ta gaba kaga shi ma iya yi ma sai kawai sannan akwai alhadasul akbar hadasi babba ita ce janaba mani ya fito ma mutum sa'annan ta baya kuma akwai abubuwa guda biyu da fitowa alƙaulu wal ghaib boli da kashi to dukkan waɗanda idan sun ka samu ɗan adam ba ya halatta ka yi ibada ta sallah ta kasance karɓaɓɓiya wurin Allah sai ka kasance kana da tsarkin hadasi da tsarkin makabar kaga sai ka wanke wannan najasar sa'an nan ka zo ka yi arwala arwalar da za ka yi ita kanta da wankan da za ka yi na janaba to yana buƙatar irin waɗanga ruwa da Allah ce wa an zanna minas zama ima'an tsahura ɗahuran sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya ambace su tsawo. bai ce tsahiran ba bai ce masu tsarki ba sai Allah ce tsahura masu tsarkakewa domin akwai ruwa waɗanda suke su masu tsarki na amma kuma ni ba su tsarkakewa saboda haka tsarkin nan da kuke gani kahin ka je ka yi ibada wajibi na sai ka yi tsarki tsarki kuma dole kasance na abin da ya shahi jiki da abin da ya shafi suturarka sai suturarka ta kasance mai tsarki sai jikinka ya kasance mai tsarki sa'annan za ka je ka yi ibada Allah ya karbe ta Allah maɗaukakin sarki ya ce wasu ya baka fasakir Allah maɗaukakin sarki ya ce suturarka wajibi na ka tsarkake ta saboda haka ta ɓangaren abin da ya shafi waɗannan ruwan kansu za ku ga malaman fikihu malam tun daga iziya in ka karanta ka je a ƙarabul misali ka je risala haka kai muftasa za a ga ruwa waɗanda waɗanda aka ibada da su babin kansu gare su babin na kansu gare su wanda aka gina musu saboda haka abu dawud ya roto hadisi daga abu huraira sahada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce anna rajulan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama wani da namiji ya tambaye manzon Allah fa qala ya rasulallah. wannan bawa Allah ya ce ya manzon Allah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma fa in tawadda'na bihi atishna أفنك والضوء من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتكم wannan bawan Allah ya tarbi manzon Allah ya ya Rasulullah mu muna hawan teku kuma lokacin da muka shiga cikin teku tare da mu akwai ruwa yan kaɗan kamar yanzu duk wanda ke hawan babban teku irin maye-mayen jiragen nan ai kaga ai jirgi cikin ruwa yake tafiya amma ta yaya za ka ɗeba ruwa cikin teku kana cikin jirgi kaga yana da wahala to in za su hawa irin wannan tekun in ji wannan bawan Allah da ke tabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya ce za mu ɗauki ruwa ɗan kaɗan ya manzo Allah in mun ka ɗauki ruwan nan lokacin sallah muka yi arwalla da shi in ta gaya ta yi ta gaya cikin teku za mu yi za ji kishi ya manzo Allah to za mu yi alwala da ruwan gulbi da ruwan teku fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ai huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maytatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ruwan gulbi ruwan kogi an Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai masu tsarki na masu tsarkakewa sannan alhillu mai tafi duk wata halitta ta Allah in dai cikin ruwa take rayuwa ko ta mutu musu ya halatta kai in dai a ruwa take rayuwa ta mutu ko da karan ruwa kawai ka ɗauka a a gyara ba ya bukatar sai a yi ba ya bukatar sai a yi wani abu ya halatta kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana ruwan gulbi masu tsarki na to saboda haka ruwa nan da ya ce ma an tsarura ko da littafin ziya ka ɗauka. ya saka tsama ruwa waɗanda aka ibada da su waɗanda aka arwala da su waɗanda in ka yi tsari da su haka wankewa in kai bayan gari da su haka wankewa in janaba ta same ka da su haka wankewa in na jasa ta same ka ga jiki da su haka wankewa in na jasa ta same ka da sutura da su haka wankewa ya kasa ma ruwa kusan kashi uku na farko akwai ruwa waɗanda suke ɗahirar su ruwan kansu masu tsarki na mutsahirar da masu tsarkakewa ga waninsu kare kamar ruwan sama masu tsarki na ko masu tsarkakewa ne ruwan gulbi masu tsarki na masu tsarkakewa ne ruwan rijiya al'aba riyoji waɗanda ake tonawa a ƙasa ruwan masu tsarki na ko masu tsarkakewa sai ce kashi ne akwai ruwa waɗanda suke suna da tsarki amma ba su tsarkakewa ruwa na da su masu tsarki na da shari'a amma ba su tsarkakewa waɗancan da ka yi amfani da su wajen wanke fitsari da bayan gari da wankan janaba waɗanga ruwan in ka yi wannan amfanin da su ka je ka yi ibada Allah bai karɓar ibadarka ruwan sama ko ruwan kogi ko ruwan rijiya to sai wani abu mai tsarki ya shiga cikin su sai ya canza su ta ɓangaren launinsu ta ɓangaren ɗanɗaninsu ta ɓangaren abin da ya shafi kamshin yanzu misali ruwa na ga su lahiya a launar sama na ko na rijiya ko na kuri sai aka ɗebo gari aka zuba ciki garin nan ko na gero garin nan ko na dawa garin nan ko na masara ko ka ɗauko madara sai ka zuba cikin ruwan da Allah suna canza ko ba su canza madara mai tsarki ta ko ba mai tsarki ba gero mai tsarki na ko ba mai tsarki ba kaga duk ma tsarki na to canzawar ga da yawa ruwan ga wanga ajin mai tsarki ga ka'idar shari'a masu tsarki na amma ba su ba. ina fata an fahimta ba ka arwalla da su ba ka yi tsari ka wanke da su ba ka bayan gari ka wanke da su janaba ba ta samun ka kai wanka da su in kai ka babba kai ba janaba na nan ga jikin ka daba da ta sai kashi na ku. ruwa waɗanda suke ba su da tsarkin ko ba su tsarkakewa ba su da tsarki ba su tsarkakewa kun ga waɗancan da mun ka ba da misali ai ta ɓangaren launi na sun ka canza to ai akwai waɗanda za su canza ta ɓangaren abin da ya shahi ɗanɗanin akwai waɗanda za su canza ta ɓangaren ne su yanzu in ka ɗauko ruwa ka zuba ruwan turare jiki ai kaga in ka shaƙa za ka ji sun canza to kaga sun canza da abu wanda yake yi mai tsarki to masu tsarki na amma ni ba su tsarkakewa kashi na uku na ruwa ruwa waɗanda suke ina fata ana tare da ni ba su da tsarki kuma ba su tsarkakewa ba su da tsarki ba su tsarkakewa waɗanne iri na ruwan da dazuka ta canza su ta ɓangaren abin da ya shahi launin ta ɓangaren abin da ya shahi ɗanɗanin su ta ɓangaren abin da ya shahi ƙamshin su to da zaran duk abin da aka ce shi na jasa na ya shiga cikin waɗannan ruwan ya canza su to waɗanga ruwan ba su da tsarki kuma ba su tsarkakewa ba su da ƙarfi ko ba su tsarkakewa wannan shi aka kashe na ruwa waɗanda ake amfani da su arwala ko in kai fitsari ka wanke ko in kai bayan gari ka wanke ko in jasa ta tsare ka ka wanke sai kashi na hudu wanda malamin kyau ka kawo wa suke cewa ga ruwa amma sai na jasa ta fada cikin amma ba ta canza su ba waɗanga ruwan in akwai wasu ruwa waɗanda za a yi ibada da su to makaruni na ka yi amfani da waɗanga in babu wasu ya halatta ruwan da ɗigon najasa ya kwaɗa ciki bai canza su ba ka yi amfani da abinka saboda haka da yawa za a zaune saboda rashin zuwa makaranta da ƙin ya samu ruwan da zai arwala ya je ya aje gwangwaninsa ko hutarsa yana fitsari sai ga ɗigon fitsari tab ya kuma ya haɗa kuma bai da wasu sai ka ji ya ce ai waɗanga ruwa a fishe su na jasa ta shiri rashin zuwa makaranta na to yanzu kun ga ruwa ɗai nan ƙarƙashin ayata da Allah ce wa an zanna mina sama'i ma'an tsahura Allah ce mun saukar da sama ruwa masu tsalkakewa to waɗanne na a ruwa masu tsalkakewa to kaga dole sai ka koma ga littawan malaman fito masana shari'a masana ayoyin Allah masana hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to waɗanga ruwa da su aka ɗaukake hadis waɗanga da su aka mi khabar shi na khalil mai muktasar yake cewa yurfaqul hadathu wa hukumul khabasi bil mutlaqi wa huwa ma sadaqa alayhi ismu ma'in bila qaydin yake wa in jama'a ne nadan au za ba ba'a da zubuti to kaga ka samu ruwanka yanzu masu tsarki ba su tsarkakewa to shi na mai muktabbar yace yurfa'ul hadathu ana ɗaukake hadasi mun yi bayanin inda hadasi yake fitowa ko abinda zai fito ma ta gabanka ko ta bayanka. ka shi aka ce ma hadasi sannan yace da hukuncin khabasi yace bil mutlaq da sakakkun ruwa ruwan da an ka ce ruwa kawai ba a ce ruwan kaza ba yanzu kaga ruwan da madara ta shiga ta canza su kai kan ta abin da za ka cewa ruwan madara ko ba haka ba in ma kunu kasta ko kasta fura ciki mi ba haushe ka cewa sai ce horo-horo gami da baka ce ruwa ba saboda wani abu ya shiga hakanan ruwan da turare ya shiga ya canza su sai ta ya ce da Allah ruwan nan kada ka bari wane ya sha su saboda ne sai ce ai turare an ka zuba mu sai a ce ruwan turare to kaga shi na shi mai muktasar ya ce wa huwa ma sadaqa alaihi ismu ma'il su ne abinda sunan ruwa ya gagganta a kan su bila kainin ba a sa wani kaini ba ba a ce ruwan hura ba ba a ce ruwan madara ba ba a ce ruwan turare ba ba a ce ruwan kaza ba ba a ce ruwan fitsari ba ma ka daga alaihi ismu ma in bila kainin ya wa in a min nagar ko da ruwan nan ko an tattara su ne ta bangaren abin da ya shahara raba mun san irin lokacin da mana. in an kai ruwa da daddare masu zuwa gona in ka ce daji da ƙwaryarka ko kwanonka waɗannan ruwan da ke lallakewa ga haki in kana kakkaɓa su kana kakkaɓa su sai ka cika kwano ne su ne raba. to idan an ka tattara irin waɗanga ruwan ya halatta kai tsarki da su shi na mai musafir ya ce wa in jumi a mai nadar yadda auha ba ba a da jumuni shehu khalil kenan yanzu kaga wannan karatun ma ya ƙara gaskantuwa a zamanin da ce an raba ba da juhudi ko ruwan bayan sun san dare sai sun kare sun kadai kaga ruwan kololo ke na ruwan kankara kankara ta an ka sa daga firjin ta yi kololo ana na ana nan sai ruwan sun kadai to ya halatta a ɗaukake hadasi da su ya halatta a ɗaukake ne habasi da su shi na an raba ba da jumudi ka mai muktasar auka na su urban bahima kai ko da abinda dabba ta sha ta rage na dabba ta sha ta rage ya halatta a yi tsarki da su kaga saboda rashin karatu lokacin sallah azhar yayi ya zo ya ɗido ruwa ya harwa sai wani ce kai kai kai sai ya an kai sai ai akwai a sha sai ke zuwa kuɗa wasu wani la da wala ta illa billah an kana tsoro bahima ko dabba ta sha rage ya halatta dai a yi amfani da su shehu khalil ya ce au da kai ko da mace ta mai haina ta rage su ya halatta au zunubin ko mai ya yace kai au fadlati taharatihi ba kai ko ruwan da sun karage bayan sun yi tsarki da su sun karage ya halatta ka yi ibada da su yake auka tsiran kuɗi da binajin lamit tugayyaru kare ya ce ko ruwa masu yawa waɗanda na jisa ta shiga amma ba ta canza su ba shi ya bayanin da mun kai ruwa na digon jisa ta hwada mutum na yana fitsari sai ga digon fitsari ya hwada cikin mi cikin butarsa ya hwada cikin gwangwaninsa da Allah digon fitsarin nan in ka ji ba kana ganin inda ya canza ruwan nan to waɗanda ruwa ya halatta ai ibada da su to shi na can shi mai iziya yake cewa in akwai wasu to makaruyi na a yi amfani da waɗanda in babu wasu kenan ko karhan turbawa ya al'ummar musulmi mu diba mu gani ruwa kawai waɗanda waɗanda za mu yi ibada da su kudi dukkan tuttukan da mun ga ɗauka muna bayani a saboda haka kun ga zuwa makaranta da mu ya zama wajibi tambayan malamai gare mu ya zama wajibi halartar irin waɗanda wuraren ya zama wajibi saboda haka yana jawo hankulan kun ga shugaban malamai ya yi ta muna bayani bayan wucewar ramadan suna gabatar da darasi a nan akwai ranar da ake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma akwai ranar da ake gabatar da hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ranar da ake gabatar da fikihu na musulunci to ashe ka ga ba daidai ba ne gare ka kai musulmi matsayinka na baliki musulmi mai hankali a ce wai kai daga ramadana ya wuce shi kenan daga ramadana ila ramadana kawai kai haka halarta saboda haka yana jawo hankulan ku da zarar ramadana ya wuce ku saurari sanar wadda za a basuwa ta ranar da za a dawo a fara darussa wallahi ka rike ka bawa ta duk inda kake in ranar nan ta ta tafsiri ka halarto in ranar nan ta zo ta hadisi ka halarto in ranar nan ta zo ta fikihu ka halarto yanzu ga shi karkashin wannan ayawa an zalla min samai ma an tsahura gashi gurgurdan abin da Allah ya sanar da mu na hukunci hukuncin ruwa gashi mun yi bayani ruwan ga Allah sun kasu kashi uku yanzu don Allah kai da karɓo ka ji darasin nan kana ɗaya da wanda bai taho ba ga babu ɗai kuma daga yau wanga jahilci ya riga ya gare ka kai ba alke ma jahili ta ɓangaren abin da ya shafi ruwa waɗanda za ka ibada da su to abin da zan ƙara ta ɓangaren ruwa ruwa in ya kasance matabbatar suna na a zaman su to don wannan abin ya canza su babu ko za ka iske ƙasa tana da kanwa tana da galibi to kaga in ruwa sun ka sauka gare ta suna canza ko ba su canza kaga suna canza to wannan la ya zo bai cutar da ruwan kada ka ce wannan gishirin wannan kanwan ai ta canza ruwan in an ka saka baki ana jin sun canza saboda haka ba su ibada a'a suna an matabbatar su na a wurin zaman tunda ba ka yi musu wani wani wurin zama wanda ba wannan ba to wannan babu koli ko ƙasa ta kasance jan ƙasa ruwa in sun ka sauka kaga ruwan za su yi ja ko ƙasa ta kasance baƙa irin ƙasar wadama baƙa ce in ruwan sun ka sauka kaga za su yi baƙi to wannan tun da matabbatar ruwan na wannan babu komai in hadisi ya same ka ko kawasi kana wankewa da su to Allah ya taimake mu sai Allah ce ne ya bi لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا Allah subhanahu wa ta’ala ya ce mun saukar da ruwan ga lenuri ya biyi don muraya saboda ruwan ga baldatan maita gari wanda yake matacci bitta kajifi da saukakawa maita ya sauyi fili muzakkar wani mu'annan yana daidaita a ciki na miji mace zakkararwa bi itibaril makan saboda haka ya ambace sa muzakkar saboda lura da bagiri fa taharatu zahir tsarki na bayani tusabbibu taharatul batin tana sabbaba da tsarki na koyi Allah ce wa nuskiyahu muna shayawa da shi ai alma ruwa mimma khalaqana daga abinda mun ka halitta mi muke shayarwa an'aman dabbobin ni'ima ibilan raƙumma wa bakaran da shanu wa ganaman da tumaki Allah cewa ana ziya ga zira da mutane masu yawa jam'in salin jam'ina na mutum wa asluhu abinda asalin sa anasi wa ubilatin nunu ya an sai an ka canza wannan nunin ta zama yawo wa udigi matbi hal yawo sai an ka shigar da yawon a ciki aw jam'un ko jam'ina insi shine jam'i na insu shine mutum summa qaba ta'ala yanzu Allah zai mana takibi alal amfilatil mutaqaddima akan misalan da sun ka gaba fa qala sai Allah ya ce ni Allah ya ce ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا Allah ce hakika mun jujjuya shi ai al misali shine misali fi ma ya ta'allaqu bil qur'an ga abinda yarra ta ga alkur'ani lidokin rabi don mu tabbatar da shi ila a fahamihin zuwa ga fahimtarsu bai nahun tsakaninsu aibe ma ya kau saboda abin da ke aukuwa haudil ashiya ko da abubuwa allafi ta kau bai nahun wadda take aukuwa tsakaninsu da'iman ko da yaushe muna hankali ya zakaru don su asku asuluhu abinda asalin ya zakaru ya tazakaru wadda ke matatta an shigar da ta'un birzali a cikin zal وفي قراءة أتكم وتقراءة ليذكر بسكون الظال وضم الكاف ستنني أي نعمة الله نعمة الله به لش الله يتبابا أكثر الناس مذيا متانسون إلا قبور الزير كاهج جهود موسو وتولي أن تجويا وأن القرآن دع القرآن والأمل به لا يكيد شيء الله ولو شئنا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا الله تعالى يتي ولو شئنا أيضا منذ إرسال رسل ما أيكو منزلني متعددين دبان دبان في زمانك أزامنك كي النبي صلى الله عليه وسلم Allah ce da mun zuwa ka wallahi laba asna da mun tayar fi kulle ƙaryata a cikin kowace alƙarya a cikin kowane gari na ziran mai gargaɗi yukhawwifu yana tsoratar da ahlaha mutanen gare walakin sai dai Allah bai haka ba ba asna kama aiko ka kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ila ahli alqura zuwa ga mutanen alqaryu kullaha dukkaninta li ya'zuma ajruka bi billahi ka sai gwadi wani ka kura don ka kasance ayatan ukura wata aya ta daban linnasu ga mutane haisu ta yayin da tuharibu za ka yaki jami'an nasu dukkanin mutane an da kai wa hadaka kai kadai la yarsha da dan shi da su wa ta taraddalu ba za ka dawo ba lima tuwajihu ga abinda da kake huskantar sanin a azabin na abin da ya shafi cutar saboda haka da Allah ya ga dama kai annabi sallallahu alaihi wasallama da sai a ce garin makka nashi annabi daban garin madina nashi annabi daban garin tsayifa nashi annabi daban garin yaman nashi annabi daban da Allah ya ga dama da ya haka to Allah bai ga dama ba saboda haka su yi aiko ka kai kadai saboda ni aikin kai fadada ka yi hankuri ka ta tsaye ka karantar da mutane Allah ya ƙara ganar da Allah ya ƙara fahimtar da sai Allah ya ce mi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce كبيرا الله سبحانه وتعالى saboda haka kada ka yi ɗa'a ga kaburai kakka bi arna fi hawahun ga son rasu. kakka ya taka ya haka Allah ce wa duhun bihi wallahi ka yaƙe su da shi alqur'ani shi alqur'ani jihadan kabira yaƙi wanda yake babba li'anna mujahadatu subaha ibn kaga mujahada tayya da wawaye bil hujjaji da hujjoji wallahi bar ta yi girma min mujahadatil a'da'il sayyi daga abin da ya shaye mujahada ƙoƙari da makiya ta ɓangaren abin da ya shaye tabo saboda haka ana nuna ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan waɗancan kafurai waɗanda awaje to abu waɗanda suke yi mina hakan Allah da sauransu saboda haka kaga aiki ya yi faɗi kenan saboda haka dole na sai an yi hunkuri dole na sai an sa dimma ya an ka sa himma an ka yi kokari an ka daure an ka fada lokaci an ka sa dukiya sai ka ga addinin Allah madaukakin sarki ko ina yana tafiya saboda ka shi na ina ka ƙara da hankali mu kula da lokacin da muke mu kula da zamanin da muke wallahi mun ka ce wai kawai mu zo mu zauna ba za mu sa dukiya ba, ba za mu ba da lokacin mu ba ga aikin addinin Allah madaukakin sarki wallahi za a samu matsala ta inda mu duk yadda kun kaga an ci gaba ga matsala addini wallahi mutanen wurin nan lokacin su sun ka basuwa mutanen wannan lokacin dukiyarsu sun ka basuwa to sai haka duk inda ka zagaya ko ina wallahi sai kaga alama ta addinin Allah ga tanan tana da tsaya da su misali kamar inda da fito daga jirgin fito daga lokar zamma za ka iske makaranta wasu ta ta ƙasa ƙasa wadda za a shiga matsayin firamare ta wuce ƙungiya a ƙalla cikin gari ce da ba mu rasa guda ta kuma wallahi ba gwamnati ta gina mu da muka gina mai karo mai gini a sa lokaci a yi a gina makaranta kuma Allah ya ce mu tun makaranta wadda a gare mu tun da ta renu yaran nozili tun da ta kasa babu wadda kawai haka za mu dinga karanta suwa sai mun haɗa da gwamnati gwamnati ita za ta bar mu dama ta yi muna takarda abinda aka biya mu biya yadda za ka je da takarda ta makarantar gwamnati ko a duniya ina za in ka da wannan takardar duk muna da ɗalibai waɗanda sun yi karatu ta irin waɗannan makarantun suna gane asirin islamiyya ta makarantun suna karatu akwai waɗanda suke da irin waɗannan takardu sun zo da jami'o'i a nan nigar sun yi karatu to kaga aiki an kai malamai suka yi hakuri suka karanta masu dukiya suka yi hakuri suka ba da dukiyarsu saboda haka da ka je ka shiga garin jega wallahi ka san akwai alamomi na sha'ir na addini yanzu kwanan nan makaranta tana nan mun buɗe ta karatu yanzu ta ƙungiya to ka ga daga nan ɗan lokaci ka san sai ka ji maganar digiri kawai to abinda a sirri cikin irin wannan in ba ku gane ba sirrin duk wanda za ku ɗauka ya karantar muku da ku da matanku kun san mutumin girki yana da tarbiyya amma za ka iske wasu makarantun ne shi babu ruwa ne wasu da ɗauka ke an kai karanta shi ne ya sauke wajibi ne ko ka samu tarbiyya ko ka samu tarbiyya babu ruwa ne saboda ka za ka ga makarantun nan namu yaran sun suna ƴan ƙanana za a ga da masa ya sa dokoki duk wanda zai tahowa da walla duk wanda zai tahowa da rawar da ita kamala ta shahiya ku ka gani dukiya karka malamai suka yi hakuri suka karanta su kuma muna ƙara da hankali da ku kun kokari makarantun nan na addini ko ɗaura da musu ilimi nan na ana samun ɗan ƙasa wanda ake kyautawa wanda yana ganin girman Allah yana ganin girman na gaba gare sa yana ganin girman shugabanninsa wallahi duk wanda ya samu irin wannan tarbiyya ba za a haɗa kai da shi a rusa ba ba za a haɗa kai da shi a washewa gabanin zanga-zanga ba ba za a haɗa kai da shi a kunna mu ƙasarsa wuta ba bai yadda saboda ni yana da tarbiyya ta addini ya san Allah an karantar da shi girman iyayensa ko da ba mutum ya haife sa ba in dai yana gaba gare sa ga shekaru to ya san musulunci ya ce girmama shi to Allah ya samu kiyaye wannan kuma Allah ya samu dabbaka wannan والدليل الرابع دليل قوله تعالى الذي وهو الذي وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح Allah ta'ala ya ce wa huwa allazi Allah shine wannan marajal bahrain Allah wanda ya saka gulabe guda biyu arsalahu a ya aiko su mutu jawure ne suna maka wata kare duka haza wannan gulbi azbun mai daɗi na kuratu mai tsananin daɗi shadidul uduba mai tsananin daɗi wa haza wanda bilhul yana da gishiri hujajin wanda yake mai farci kwarai shadidul maluha wanda yake gartsinsa ya yi tsanani kwarai Allah ce waje alamai na ma Allah ya tsaya tsakanin barzakan shamaki hajizan shamaki da ya kalli a doma bil akhir daya bai su daya da daya wa hijira Allah ya tsaya wani shamaki ma mahajuran abin shamakan cewa ai sitira Allah ya tsaya sitira mamnu'an bihi ikhtilafuha wanda da shi ne Allah ya hana su shuganya gulbi na gashi guda amma Allah ta'ala yana tafiyar da ruwa suna tafiya waɗanda yanki guda waɗanda yanki guda ga suna tafiya wanga gini in ka ɗiba ka sha za ka ji su sun canza wanga gini in ka ɗiba za ka ji su sun daɗi kuma ga sunan suna tafiya wannan bai ciran da shigo cikin wannan ba wannan bai ciran da cikin wannan ba to kun ganan fashar ba al ba na Allah ya kamanta gulabe biyu bi kadai kungiya jama'a guda biyu muta'aliya sai na waɗanda suna iya da juna yuridu kullum min ma kowace daga cikin su tana nan albaga ta da iyaka da ukura akan muda lakin na ma sai dai su insana a sun hannu min zalika daga wannan limani in kauyin saboda wani abu mai ƙarfi wanda ya hana to baka zalika al-kuffaru haka nan kafirai yuriduna suna min an yabu su keta da iyaka ala rasul sallallahu alaihi wasallam ga annabi wa atba'ihi da mabiyansa فاجزهم الله ان الله شعبا كان الذي لم يرضى ده كافر كما اجزهم فريت شعبا كان في سؤال الايمان بايمان الذي دين النبي صلى الله عليه وسلم عند الذي كان ان يدخله دينه لشكل تجيء تجيء بالبراهين القاطعة تهجوجي وأن تسكى ينفقوا الهجر الواضحة تهجوجي وأن تسكى بين النوم كل ذلك دك وأن لا ينفق ذي أنباني إلا بفتح من الله سيدا بودي دقا الله والله كان شريه والدليل الخالص دليلي نبي قوله تعالى عند أن الله يسي والرؤى الذي خلق من الماء بجرا فجعله نترا dalili na biyar wanda ke nuna Allah shi kaɗai cin cinta a bauta masa wa huwa lalzi kuma Allah shi ne خلق يا هلتا من الماء دقا روان مني بشرا متون من المني دقا مني إنسانا متون وجعله الله يسيا هنا سبا ما أبوشين سبا ذانا سبا ما أبوشين سبا من ذكور نعم ديشا هنا نجد سبو إليه وانا حكي دنگل زوا غريسا وسيرا كما يأمب يسيا هما أبوشي أدنن آه تركوشي ذا سير ما أبوشي تركوشي ya ayyata ta waje ya aure zakarar namiji na kama ya kasance a wani takoma dalabar lissa na su da saboda neman yaya kada ya bin siki malar dan siki da ya ce kullum man kada duk wanda ya kasance ne ki bari ta bangaren miji min abiyu bangaren babansa wa da dan uwansa a wani ko aminsa su aka a hamawu wa man duk wanda ya kasance ne ki mara ta bangaren mace fa umul aksa su ne aksa wa ya su Faini ya haɗa waɗannan nau'uka guda biyu ɓangaren miji da ɓangaren mata ana ce da su al'azharu kana cewa wa sahartu ilayhi na yi sarkuci zuwa gare su wa da su wa a cikin su da ma'ana sirtu lahum sihira na kasance gare su abin wanda ya yi aure cikin su ke fannasab kaga dangantaka wa sihir da sarkuci ma'ana ne ma'anoni na guda biyu ya ummani kulla kurba ya hada dukkanin kusanci da kuna wanda take kasancewa na adami na tsakanin na adam wa kana rabbuka ubangijin ka kasance kadiran mai cikakken iko kadiran mai cikakken iko alama ya ga duka abinda Allah madaukakin sarki ya so ثم أقبل ينزو الله زي تأكيدي على جميع هذه الأدلة أكن دكا وأن قدمي لي على ake iya دعكي إيه جني الخمسة التي وجدك تعمل تعميل الآخرة تنا توقع من هنكلي إلى عبادة خالقها زواج بوتم هالسين ومبديها وان بيسامة يتبع قوله التي ويعبدون ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يقرهم allah الكافر على ربه ظهيرا الله تعالى ويعبدون سوريا سنا بوتا من دون الله كما بيان الله wani Allah ma layan yanfa'uhu wanda bai amfani su bi ibadati wajen bautarsa wala yadurruhum ko bai cutar da su bi tarki hadan sun babbautarsa wa wasairul shi shine duk abin da ake bauta ma gairin lahi kuma bayan Allah wa kana al ya kasance ala rabbihi ga ubangiji sa zayyuna mai fi bakon shida mu'ina li shaytani mai fi bakon shida da da'ati da hudu bi yana da'a ga shaytan wa tarki da'ati Allah ta'ala kuma yana barin da'a ga Allah summa salatu ala nabiyyi hudana Allah illa Allah shi manzo Allah ya ebe masa kiwa ya ebe masa da'wa amma ya laki daga abin da yake haduwa da shi min azal qawmi ne shi mutan mutanen ka fa qala bi Allah ya ji وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا الله تعالى وما أرسلناك وما أيقوك وكي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا بعد كنا ما بشارة بالجنة إلى الجنة ونذيرا كنا ما يقرقدي مقوبا كنا ما سورة النار إلى قل ما أسألكم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا الله تعالى يقول شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما أسألكم باروكيك وبركبيك عليه أكيد من زلزلتا ala da baligi a kan yi da ma'ul sultu bihi abinda an ka aiko ni da shi min ajalin ban ce ku ba da ko ba ba sai ku bani jinga ba illa man sha'a lakin man sha'a sai dai wanda ya so an yadda sai da ya riko sabila hanya ila rabbihi zuwa ga ubangijinsa dariƙa kaga hanya ne in farka mali kaga wanda ya so ya da dukiyarsa fi marzati ta'ala ka inda yadda Allah madaukakin sarki yake saboda haka fa la amna'u min zalika wanda zai wanga aiki ba hana shi wanda zai wanga aiki ba hana shi saboda haka kun ga jiya na an kai bayani akwai abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci waɗanda su ne ake daga addinin Allah kuma shugaban malamai ya yi bayani yau za a nemi gudun domin wannan aiki saboda haka wafi zalika fal yadda na mutum mota na yi suna saboda haka mu yi kokari don Allah abin da za mu haɗa abin da an ka je an ka abin nan an ka tattaro wanda an ka yi bayanin na abubuwan da ake bukata yau in ya kasance mun kare da matsalar na Allah ya taimake Allah malaukakin sai ke ce wata wakal. wata wakkal ala alhayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira Allah ta'ala ce wata wakkal ka dogara ala alhayy garaye alladhi la yamut wanda bai mutuwa shine Allah wa sabbih kuma ka tsanya da tasbihi ga Allah mutalassisan kana cin tsaye da hamdihi da gore ma Allah ai kul ka dinga cewa subhanallah walhamdulillah sarki ya tabbata ga Allah da godiyarsa ai na so ka tsarkake Allah amma la yaliku bi da duk abin da bai dace da ubangiji ba halaka wani ka halin kasancewa ka mutalassisan kana mai cutarwa mai shukuri da gode masa wa sana'ihi da yabo alama an ama bihi alayka da abinda Allah ya nema gare ka wakafa ya yi zunubi da shi bi zunubi ibadi ga zunuban bayan sa ya kasance masa ta Allah bihi bi zunubi ay ya ka ta'ala Allah ya yi san ma bi ma ya suka tsare kamin azal ibadi laka daga cutar da bayu kai ma huwa alima Allah ya yi sai makanina bima ya miru ga abin da ke ɗaukar sunan zalika na wannan adalci kafin zunubi akan hawan zunubai ومن كان الله هديه duk wanda Allah ya zama ba la yaduru shay babu wani abu wanda ke yin cutar da shi huwa allazi khalaqa as-samawati a allazi ko الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا Allah ta'ala ce huwa allazi Allah shine wannan da khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halitta samai bakwai kuma Allah shine wanda ya halicci kasai bakwai wa ma bainahuma da abin da tsakanin su bi sittata ayyamin a cikin kwana shida min ayyamin duniya daga cikin kwanukan duniya ai bi kadari ha a cikin gwargwaronta la'annahu domin lam yakun bi kasance ba san matar shamsu rana ولو a da Allah ya so la khalaqahunna da ya halitta gama da kasa filan hada a cikin kyautawar injiya wal udul an mubawdiwa ba a yi haka ba cikin kyautawar injiya a cikin kwana shidda da ta'alimi khalqi dan Allah ya karantar da mu at komai za a yi a daki daki a bi mataki mataki kada a yi gaugawa ثم استوى على الأرش سألنا الله يتهيت على الأرش استواء يليق به تعالى daidaita wata ta dace da Allah kaga sai an sai an tare ka da ni ba mu san ne yadda Allah zai daidaita a kan al'adun shi ba saboda haka Allah ya tabbatar ma kansa ya daidaita a kan al'adun shi kuma wannan ita ce a asida da sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita abbayin ta tabi'ai ita abbayin ta tabi'i tabi'ina waɗanda tana jin suna cewa ba a cewa Allah ya daidaita a kan al'adun shi Allah na ko ina to fahimta ta ta yan bid'a ba fahimta ce sama gaba ina ba ta an gane Allah da kansa shi ya ce ya daidaita a kan al'arshi to tun da Allah ya ce ya daidaita a kan al'arshi to ina wani wanda zai maka wani kauri babu saboda aka siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ka tabbatar masa ita amma ya Allah ya daidaita ba mutane ba saboda haka shi na wata rana wajen zuwa tambayi da ma malik Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-'arshi tawa yace ya imam malik kai fatta Allah subhanahu wa ta'ala ala arshi ya Allah yake zai ta ta ala arshi imam malik a lokaci aka ce sai sun koyar da kansa kasa sai da zuba ma ya hada jikin sai imam malik ya tsara kansa ce al daidaita dai an ka ce daidaita amma kai ya ba mu sani ba imam malik ya ce wasu alu an bid'a tambaya ga abin da ya shahin sufofi na Allah ka ce wai sai ka gano yadda suke to bid'a ina ba ta an gane kaga ta imam malik kansa ya tabbatar da ni Allah ta'ala ne ne ka ta'ala ne saboda haka babban malami ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ta'ala ta kansa da rama ya rubuta littafi yana da littafin laki wallahi ya samu suna istima'u juyushil islamiyya في قلب المؤطرة والتعليمية وانا اللي سامعين كالسامية ga abin da ya shahi siffofi na Allah maɗaukakin sarki ibn al-qayyim jawziya ya tattauna ya kawo dalilai na alqur'ani ya kawo dalilai na hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kawo maganganun sahabbai ya kawo maganganun tabi'ai ya kawo maganganun tabi'i tabi'ina akan abin da ya shahi tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki siffofin da ya tabbatar ma kansa kai duk wanda ka wannan shirye ko nan daukar risala gidan kowa akwai ta babin nan na babin matan dubu da yin alfina wa ta tafi da al'afka da ni wajibi umurin da yana mi bai risala yake yake wa annahu fawqa arshi hil majidi bi zati yake wa fi kulli makanin da ilmi mai risala yana magana akan sifofin Allah yake wa annahu haqqud damir yarju ila Allah yake lalle shi Allah madaukakin sarki yake fawqa arshi hil majidi Allah yana sama al'arshin sa mai girma ko mai risala bai baka haka bai ce bi zati da zatin shi Allah ce wa huwa shi Allah bi kulli bukarin a kowane bagire bi ilmi ilimin Allah madaukakin sarki a wurin kaga mai risala ai magana tsawon ga ayaka ta alkur'ani ya fassara ar-rahmanu ala al-arshi sawa ina fata an gane saboda haka masu irin wannan kanikanci in suna sun su halaka mutane sai ka suna cewa to in ka ce Allah ya daidaita ta kan al'arshi ai ka ta a haidar mutum ka kama ka shiga mai mulki ka yi kaza ka yi kaza ka ga mu ko kai sai mu ce ba to ai Allah ya daidaita ka bi bi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ko ba haka ba dan Allah ya ce ya daidaita ta kan al'arshi kakka ɗora tunanin wani irin daidaita mai mulki na akan gadon mulkinsa domin shi Allah lai ka kalli shi babu wani abu wanda aka cewa gashi tamka ubangiji ya kama da Allah babu shi kuma dan Allah shi raddi ga irin waɗannan masu kore ma Allah sifofi Allah ce wa huwa samiu al basiru Allah ce mai jina kuma Allah mai gani saboda haka fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ayatu sifat ayoyi waɗanda sun ka suna magana akan sifofin Allah ka tabbatar ma Allah kamar yadda ya tabbatar ma kanka da tsaya ya suke ba mu sani ba ai kaga Qur'ani na Allah ya ce as wa Allah mai jina al-basir kuma Allah mai gani na to kaga mai irin wancan kai, kai ka san jin Allah wallahi ba irin nauna ko na gaba kai ka san ganin ubangiji ba irin nauna ko na gaba tun da yanzu gani na iyaka ta na gaban na yanzu wanda a bayana duk abin da zai nan ban sani ba ko kai wanda a bayan ka yanzu ka san abin da shi kai ma ka sani ba ka sani ba to amma Allah madaukakin sarki duk abin da a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai duk Allah madaukakin sarki yana sane da shi kuma Allah madaukakin sarki yana ganin sa ashe kaga Allah mai gani na amma gani ba irin dauko naka ba Allah mai dina jin Allah madaukakin sarki ba irin nauna ko naka ba yanzu duk wanda a wurin ga gamu su zo ne kowa ya daga hannu yanzu wallahi ya faɗi bukata ce ga Allah Allah ya fita kowa duniya mu haɗu gaba ɗai fi sa'irin wahidin a bagire guda kowa ya roki Allah bukata kowa daban-daban kuma kaga an ka ce duk duniya mu haɗu kaga za mu haɗu kowa na shi yayi daban mu haɗa ma Allah lokaci guda wallahi Allah zai ji bukatar kowa zai ji magana kowa kaga dai akida ta magabata salafu salih ka tabbatar ma Allah siffofinsa amma ya wannan sifa ta Allah take ba mu sani ba sai ka zauna lafiya ina fata an gane to shi na nan kan jama'a da ce istiwa an yi ku da ala daidaita wadda ta dace da Allah kaga gabu bamu san yadda take ba ma Allah mai rahama badarin wannan badari na min zaliri isa daga zalirin isa wa intan fa'idatul badali adinda fa'idar badali mu san ya liya dulla ta'ala da Allah shi nuni ala annahu istawa daidai ka ala al'aisha ka al'aisha min rahmat dan rahama da tsarki ga halittunka an gane ko shi na ji arrahma kaga ne ce summa sawa ala sa'an na yadda ya ta kala shi zai ce ar-rahman dan ya nuna ma wannan daidaita da yi ba daidaita ta ta gungulo mana azaba ya kone mu ya halaka ba daidaita ta wadda ta dace da shi don shi mana rahama annahu istawa ala harshen arshi rahma rahama da khalqihi la lil-nikmati lahu ba dan yin azaba gare su ba fas'al tambi ayyuhan ya kai annabi bihi da shi bir rahamani. Allah mai rahama kadiran mazal ai fas'al anhu ta'ala da Allah madaukakin sarki ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan namiji arifa wanda an masani ya ruka bihi zai baka labari da shi ubangiji wa bi rahmatihi da rahmatsa Allah ce wa idza qila lahum usjudu wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa lirrahman أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم إذا أنك تقريس للكفار كاهري أسجدوا للرحمن ku yi sajada ga Allah mai rahama ai ga uku kankam da kai liman istawa ga wanda ya daidaita alal arshi akan al arshi Allah istawa wanda ya taro ala mulki samawati wal ardi akan mulkin sammai da ƙasa wa antum kumin jumlata abidihi kuna daga cikin jumlar bayin sa ali rahamakum da ya ji kanku wa huwa rahmanud Duniya wal akhirah shine mai rahmar duniya da lahira qalu sai su ji ala wajhil istihza'i akan huska ta izgili wa man rahman wa aka ce man rahman ai in huwa fi su ce wane na shi wa ma tasawwuruhu ya tiffa sai yake a huwa min zahabin shi na zinariya na aumin bizadin gona azurfa la'anahum domin su la yusawrun al-masjud lahu ba surat wanda aka sajada gare illa fi surat azman sai a cikin sura irin goma kan su sai su ce a nan yanzu muna sajada lima ta amuruna ga abin da kake umurta mu bil fawqaniya da ta sama ta amuruna qur'a bi ta tariya ya amuruna wal amiru mai umurni muhammadu shine hannu muhammad ay wala na arbu mu ba mu sai ai la nazuru ba mu sajada wal istibahu yanka wa ka tambaya don mu su ta ba su yi nan fa ya tsara musu hazar kaula wannan magana lahun gare na nukuran gudu an al-iman daga iman ko na nan ma da yace mawdu'u sujudul tilal bakiran da ya an gane ko suna daga cikin azaib wurare goma sha ɗai waɗanda ake sajada da an ka kawo gare ga mazhabin malikiya saboda haka ita wannan tilawar kamar yadda aka sani tana da sharuɗa yadda ake yin ta na farko duk wanda zai sujudu filawa. ya kasance ya kammala duk abin da ake bukata da mai sallah ya kasance kana da tsarkin hadasi ya kasance kuma kana da tsarkin habasi kuma ya kasance ne ka fuskanta aljera ina fata an gani sa'an nan kuma ka zauna kai ka karantawa ko ana karantawa kana saurari bi ma'ana ka zauna wajen mai karantawa domin ka nemi ilimin bakarin horo ya halarta kai amma banda kawai yadda ka biyo musu haya kawai kaga an kai da ayar sajada kaga ayar kai ma rubu kuka ce ya ah, ba ba da kai ba ina ba an gani saboda haka kana cikin sallah na ko kana wajen sallah ya halatta kai shi na can mai muktasar na yake cewa sajada da shafi salati mutum ya yi sajada amma ya kasance ya haɗa sharuɗan sallah bila ihramin wa salati ba ta da kafara harama kuma ba ta da sallah ita juri tilawa to wane na zai sai mai mutasar kare on! wanda an makaranci wa mustami'un yake haka nan mai saurari yanzu ba ga kunan da zuwa kuna saurari ba to in mun cika waɗannan ka'idodi kowa ne yana da arwala kowa ya bi ya mutunta al'illa an fahimta ko da mai saurari? in jalasa ya ta'allama mai muktasar yace in ya zauna domin ya nemi sani yace walau tarakal qari'u mai muktasar yace kai ko da shi mai karanta bai yi ba to kai kana yi ina ba ta an gani kana yi to wurare goma sha ɗaya na a mazhabin malikiya waɗanda ake ce da su a zahiri kenan daga suratul hujurat zuwa nan ina ba ta an ta to duk ayat sajada da anna a wurin malikiya ba manya manya bane saboda asar wanda aka samu ga sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ke nuni manzo Allah tun lokacin da yayi hijira ya ce Makka daga Qudrat zuwa Nasi ba a samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi sajada gare su ba ina fata an fahimta saboda haka zaka kace wajen wajen wata mazhaba za a ga su gaba dai ana wannan dai ba a da rikici bane abu ne wanda yake suna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ce mustahabbiya ana buƙatar kai ko cikin sallah kake ko wajen sallah saboda ka shi na shi mai muktasar yake cewa wa hal sunnatu aw fadilatu yake khilafu shin sajadar ka sunna ce ko mustahabbi na yace to malamai sun saba ma juna fahimta yace wa kabbara li qabdihi wa rabbihi lokacin da an ka kai ga ayat sajada in za a yi kayan kabbara lokacin da za ka ji sa'an nan kayan kabbara lokacin da za ka ɗago mai mukasa ya ce walau da ya yi salari ko da ba cikin sallah ka to shi na aka malaman zikirin ne kana karantawa za ka suna bayani in ka kai ga ayat sajada to an so lokacin da ka kai gabar in sallah ce ta asibiti sai ka ɗan bayyana haka ka ɗan za a san aikin da ya sau an gane ko saboda wani iya ga kana karatu kai bai kai rubuci ba yadda ka sun ya ce yana da subhanallahi ko haka ba amma in ka dan karanta ka dan ka dan kyalla sai a gane to ga wani aiki ya dau. saboda haka kowa zai shirya sai ya ce yana ba ta an gane to Allah ya taimake mu to shi na nan ka mala ya ce wa na mawdu sujudu tilawa nan dai bagiran da karatu na sai Allah ya ce tabaraka تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها وجعل فيها منيرا الله تبارك الله يجرم تعاظم الله يجرم عن عبادة المتكبرين دقى عبادة أنجر منك allazi ja'ala wanda ya tsaya fi sama'i a sama burujan hanyoyi matakai matakai izini ashara guda goma sha الحمل والثوراء والجوزاء والسرغان والأسد والسنبلا والميزان والأقرب والقوس والجري والدل والقوت سوري ودن أبو رابو مشاهد وهي منازل الكواكب السبعة السيارة وذوكي أنا نتوراه رابو في ما سليا كذا المريخ وله الحمل والأقرب تنا اوكيد حمل الاقرب والبعر ولا الطور والميزان تنا اوكيد الطور والميزان واقارب ولا هو الجوزاء والسنبلة تنا اوكيد الجزاء والسنبلة والامر ولا هو السرطان ينا اوكيد السرطان والشمس ولا الاثر بتبو تنا على الاثر والمشتري ولا الاوس والمشتري تنا اوكيد الاوس له والزال ولا هو الجرو والفوز بتبو تنا اوكيد الجرو له الله جوجه على فيها الله عز وجل ايضا كما راجل مثلا هو الشمس لتسير لنا وقمر منيرا لحتى دوتا من كيوا وفي قراءة وفي قراءة سرودا بالجمع أين يرات ما صحبتك وقلت الأمر قال في عهد كيفا جوتا من هذا الغريب من ذكر ذا أنبت وأكتي وقمر منيرا كان كتير رانا باتي وجعل فيها شمس الله هو لنوع فضيلته تقول نوع مثلا ku fi آية cikin ayar kenan suratul rahma Allah ce a shamsu wal qamaru su ba Allah ce rana da wata suna tafiya akan abin da ya shayi tsayi wanda Allah madaukakin sarki iya kaddara وهو الذي جعل الليل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي ألا شيء وندك جعل الليل ألا شيء سيدري والنهار رانا خلفة هو لينا ميمون يخلف كل منهما الآخر هو لينا ميمون liman arada an yazzakara amma ga wanda ke nihin shuwa su bi tashdid yazzakara wa qura'a bi tahdid kama ta kaddama ma ba ta hu abin da ya kuce ma guda fi ahli ma ga ɗayan su min khairin na alkhairu, fa yaqalu fi ya aikata bil akhir ga guda summa nan laila sa'an nan dare wannan hara da rana da'iman ko da yaushe fi ta'ati rabbihim suna cikin ɗaga ga ubangijinsu waya tawaba ani suna kankan da kai lahu da shi ala hazbi gwargwaron ma a jirahun yadda ya gudanar da su bila mukhalafa babu sabawa aw arada ko ya nufin shukura godiya a ai shukuran godiya da ni'matu rabbi da ni'mar ubangijin sa alayhi akan su bi ma cikin sai wai ba da rama lokaci ya yayi ko to shike ga sifofin bayan Allah mai rahama insha Allah wannan za mu tsaya sai Allah ta'ala kuma ya nuna mana gobe sai mu tashi a inda muka tsaya abinda muka karanta dai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe mana baki da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari tafsirin Qur'ani mai girma daga Sheikh Abdulsalam Abubakar shugaban kuma ma'aikaci na kasa da jihar Gari daga Jega tare da ana gama malam ismail ahmad da suna anguwar da su kuma suna da kwanar suna tare da da samun sakai yanzu sha Allah bukatun mu shiga wajen da tambayoyi da yau ne alkulli da aka yi na amsa wannan taimakon na kuma yanzu ma da shi, masu su fiye cikin mutane da kuma a wannan taimakon shi ya rami shi tafi da gaske gaba kafin a kare abu da tambayar Assalamu alaikum salam tambaya ita a karɓar kulawun yake a tambaya ne yake idan na yi alwala saboda da niyyar yin sallah na na fila yake shin zan iya da wannan awalan kuma in yi sallah ta farilla da ita na'am to kamar yadda mai tambaya ya tambaya cewa idan ya yi arwala domin ya sallar na nafila shin wannan arwalar zai yi sallar farilla da ita ba abin da an yi. za ka yi sallar farilla da ita tana isa a yi sallar farilla da ita yadda ka sai in kai a walla domin sallar farilla za ka yi sallar nafila da ita to ita ma haka domin arwala <clears throat> akwai wadda yan an kai ibada da ita ana wata ibada da ita akwai wadda yan an kai ta an kai wata ibada da ita ba ta da ganin da take wata ibada saboda haka da wannan na malaman bidiyo allah ya saka musu da alkhairi sun kasa nau'i nau'i na arwala kusan kashi goma sha kala kala ta arwala sun kai goma sha bakwai daga cikin sha suna isan ma bakwai amma bakwai ba su isan ma bakwai yanzu misali arwala wadda kai don sallar farilla to duk ibadar da aka yi da arwalla tana arwalla wadda kai don sallar nafila duk ibadar da ake yi da arwalla tana arwalla wadda ka yi don sallar jana'iza sallar gawa duk ibadar da aka yi da arwalla tana arwalla wadda ka yi don ka ɗauki alkur'ani duk ibadar da aka yi da arwalla tana yi arwalla wadda ka yi lifalatin idai don sallar idai duk ibadar da aka yi da arwalla tana yi arwalla wadda ka yi don sallar shayewar rana duk ibadar da aka yi da arwalla tana yi arwalla wadda ka yi don sallar ta rashin lahiyar wata duk ibadar da aka yi da arwalla tana yi kaga waɗanda na nau'uka arwalla guda bakwai to gehe guda akwai bakwai su su ko bakwai ba su yin waɗanda in ka yi arwalla don ka karanta alƙur'ani zahiran ba don ka ɗauki alƙur'ani ba to wannan arwalla ba a sallar farilla da ita wannan arwalla ba a sallar gawa da ita haka ne in ka yi arwalla don dai ka shiga masallaci lidu kulil masjid arwalla ka kai dan sai za ka shiga masallaci sai ka ce bari in yi arwalla ba zan kai sallar farilla ba to lokacin sallar farilla bai kai da ita in kai sallar ka bai ba haka nan in kai arwalla saboda za ka ziyarta wani shugaba naka za ka na wajen shugaba wani ka ce bari in yi arwalla saboda arwalla haske ta za ka na wajen shugaba sai ka yi arwalla wannan arwalla in lokacin sallah ya ba ta sallah ne ta haka na arwalla wadda kai dan ka je wajen asulta shugaba gwamnan ka ko shugaban kasa ko sarkin ka kace bari ne arwalla dan haske ta to lokacin sallah da kai da ita haka nan lokacin da kai arwalla dan za ka yin karatu za ka karanta bukari ko za ka karanta muslim ko za ka karanta wani littafi na biyu kamar yadda malam bai ta'alima ya karantar da mu in za ka yi karatu ce ka yi arwalla sai ka yi shi to ba ta ɗaya daga cikin can guda bakwai da mun ka ambata ko ko za ka zai wani waliyi naka mutumin kirki za ka na wuri ne sai ka yi to ba ta ɗaya daga cikin bakwai da to su an nau'uka a rola guda goma sha bakwai suna isan ma bakwai amma bakwai ba su isan ma bakwai ina ba ta an fahimta da Allah ya ƙara da hannu da wani. Mai tambaya ta gaba yake yake kan Allah nan ina son ka kare bayani hmm. saboda ina ganin wasu mamu da suna sallah bayan idan imami yana cikin raka a uku ko zai ta raka a uku suke suna zauna kan mutum ya fi shi limamin ne kan haka yake na kan kare bayani ta abubuwan ko da yaushe ana ta karantar da mutane ana ta karantar da mutane ita ibada wallahi ba yayi ba ce ibada kuma ba son rai cikin ta ba ka yi kokari ka yi ibada ka wadda za ka kasance ɗaya a wurin allah ranar tashi biya wannan zaman da yake magana shine jinsutul istira'a zama na ɗan zauna a huta kaɗan to amma ko mafi yawan ma waɗanda ka yi matasan musu iya don zama na wanda yake khafifun jiddan amma sai ka ga mutum sai ya huta sai ya tashi to dinkatul istiraha annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma hadisi yana da cikin bukhari hadisin malik bin al-khuwairis yana ba ta an gane yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana fi wutrin min salati idan ya kasance cikin wuturi da sallarsa kaga kamar kenan eh raka'a ɗaya ko kafin ya tashi ga sai ko eh raka'a ta uku ko kafin ya tashi ga sai yace to annabi sallallahu alaihi Wasallama bai tashi hatta ya sauya qa'ida har sai ya zo to kaga hadisin na bukhari ko ba haka ba to amma duk da haka in ka karanta littafin mu na zikin sai ka ga tun cikin risala haka ce ba a littafin risala to saboda ne kuma ga hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to na farko ba ko da hadisin an kai ba ba a ce hadisin bai inganta ba a'a wani abu ya sa manzon Allah ya wannan sallah ina fata an fahimta wani abu ya sa yayi zaman Malik bin al-Uwais a wata shekara ne ya ruwaito wannan hadisi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kai da kai yau ya an ka tambaye ka rudewa za ka yi Malik bin Uwais ko da ya zo Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tazahhar fi kasuwaci tabuk zai ji yakin tabuka yakin tabuka ka je ka karanta tarihi an shekara ta tara bayan hijira shekara ta tara bayan hijira to kaga in ka jiba ka jibi tarihin hadisin nan ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsaye da ya fata sama shekara 60 domin kayan Allah ya kuma don Allah ya zama annabi shekara nawa gare a duniya 40 makka shekara nawa yi Sha uku. Sha uku ga arba'in nawa ke hamsin da uku to nan shekara ta tara bayan hijira malik bin uwairin wanda ya ga annabi na zaman nan ya zo a madina hamsin da uku ga tara haɗanin ne. sittin to ni zai tabbatar muna ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan jinsatul istiraha jikin manzon Allah ya fara rauni to wanda magana yan hankali musamman yan zanin sunna akwai su sai su ya za ta ce jikin annabi ya rasu annabi ya san sai fa annabi ni ka kada badan fala tasbihu min ruku'i wala tasjud hadisi yana sahihu muslim me badan su ka je ka ji duk amu sun ka da zaɓe me ya faɗin Aisha matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har yanzu hadisi yana bayin muslim wani ya tambaye ta manzon Allah yana sallah fi subuhatihi qa'idan yana sallah a zaune da Aisha ta ce manzon Allah ya kasance qabala wafatihi bi amin wata ruwaya bi amain kana akthar salatihi dalika wallahi hadisi yana da cikin sahihin muslim tace manzon Allah kafin shekara ɗaya ya koma ga Allah ko shekara biyu tace kana akthar salatihi dalika mafi yawan sallar ta zaune shi saboda ni ce ba da ma haƙa mahurna kalmar haɗamahu na ka je ka samu sharhin tsayin mutum na imamun nawawi daga fassara ce wannan dai kalmar har tana nuna jikin yayin rauni to wannan hadisi na sayin musulun na aisha ta ce manzon allah kaniyar su da shekara ɗaya kana aksaru salati jalisan aka tarbe da ce ba da ma haƙamahu na to sai ka ɗauko hadisin maliki bin huwaye ko da ya zo madina shekara ta kara bayan hijira kaga annabi bai yi su sun rana ba sai da yi shekara 62 a duniya to kaga hadisin ba a ce bai inganta ba lalura ta samu zuwa Allah ya lissa su kai ma yau in ka samu lalura ta to kar sai in ce ma ga hadisi na cikin sahihu muslim sai kai yanzu mace wadda cikin ta kai wata tara ina magana ka ta ta kai kai yana mace wadda cikin kai kai wata tara da ai kusa haihuwa ai ta je ta haifa daddan nan guda biyu in ta yanka zai da kari don Allah tana iya zabura kamar wanda ba ta da ciki kaga ko ƙanƙanan sai ta san zabura kaga in ka so ka tambi malamin fiqhu mace ta tana da ciki a kan masallahu ba ta iya tashi kai tsaye ta ne sai ta dan zauna shin zaman nan da za ka yi ai ta ƙara wani abu ko ba haka ba akwai sajada sai ka cewa ah, babu sajada domin wannan zaman ba da lalura to haka a shekul haram tsoro wanda shekaru ne sun kai yawa in ka ce eh sajada ta biyu bayan ya ƙara ka'a ta ɗai yadda ni zan zabura in ka yadda shugaban malamai zai zabura ya tashi yadda ana rama zai tashi in ka ce biya haka na akwai aiki ko babu aiki kaga sai ya dan zauna ta annan ya tashi saboda ni jike ya yi rauni sai ka ce ga hadisi ta cikin sahih muslim sallah dina ya rauni to kuma ashek muhammad nasiruddin albani allah ta'ala ta ji kansa rahama shi yana cikin waɗanda ke ganin cewa eh za ka yi jinsu su isra ta karar da su kasu salatin da ke tashi amma ka lufatu na albani har ya koma ga Allah ya ce ina ganin wasu matasa masu zaɗin sunna masu zaɗin son sunna ya ce limamin su ne da su istiraha ya ce sai ka ga suna yi ya ce kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan lima ya kafara ku yi kafara idan ya rukuni ku yi rukuni idan ya sajada ku yi sajada idan ya ɗaukako farfa'u manzo Allah ce ku ɗauki wannan fa'un a koma ga malaman na hau mi take nuni ba irin sun mabaci ta adabi ne amma wani irin adabi faƙi zarafa fa a farfa'u wanzan Allah ce in limanin ka ya ɗago ka ɗago ta dullu ala ta'aƙi wadda fa'un tana nuni akan bidiya yana ɗagowa ka ɗago to kaga liman yana sama kai ga kasan ƙasa kuma annabi shi ya faɗi wa jama'a ina faɗa hankali saboda haka ita matsala ta addini ba a yi ba ce matsala ta addini ba wai na ga malami na yana yi ba saboda a dinga an matsalar damuwa mu a yau da an gace ga wani kungiyar su kaza wani kungiyar su kaza ni malamin mu na kungiyar mu haka ya ba mu fatawa to ko da wancan malami ya faɗi kuma ya kawo da ni ne sai in ce ina nan dai a saboda haka mu fahimci gabas hadisin ba inganta ba hadisi ya inganta la ya nawaki yana nan a bukhari amma fiqhul hadisi ya ba ya ni ba al-shadd al-qawl al-muslimin Allah ta'ala ta rahama ka samu littafin fasaha da aqida da ya zo magana akan jinsatul isra'a sai da yake jinsatul isra'a akwai kaululuka na malamai kusan kauli guda uku na farko ce al-istihbaru mutlaqa adam al-istihbaru mutlaqa na uku yake a tafsir ko Usaimin inda ya karkata ya ce wanda ya kasance abin ne masa wahala wurin tashi to da ya jinsatul isra'a babu amma wanda ya kasance babu wahala ce ya yi ce kuma wanda shi dalilai na hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama suke raddawa suke tabbatawa ni ko yana ganin duk wani wanda a ne ilimi a yau musulmi ne ya koma ga Allah amma dai a zamanin nan duk wani ne ilimi da wani malami a zamanin nan ban tsara a lokacin ga a ce an samu wani wanda ya fi yin sa ni ke nuna wannan rubuce-rubucen da ko ba haka ba a kara matsala ɗalibai ilimi sun sun kowa a usaimin wallahi faƙihi ne ko mufassir ne muhaddis ne ko shi abin da ya rage haƙƙi kai tafsiri yake in ba ka iya miƙewa kai sai saboda wata lalura kai yace in ko ba ka da wata lalura yace ka kare yace in kai haka ka hada tsakanin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da sun kazo da jinsatul istiraha da hadisan da su zo jinsatul istiraha to Allah ya samu fahimci wannan kuma Allah ya samu gani wannan shine aka ga ta insha Allah alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu da Allah ya kare mu shi zuciya da sakin harshe a kai zai gaskiya ga muna nema wajen yan uwa ya so ya ƙara sauraron tafsirin da malam ya yi ko ya so ya ƙara sauraron fasahohin to akwai group majmu'a wanda aka buɗa ta tafsiri wannan wani malam na ƙarewa a ganin masu wannan gori masu tsoka